Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ƙaddamar da wani kwamiti na musamman da zai yi bincike a kan mummunan kisan gillar da ake zargin wasu jami'an 'yan banga sun yi ma wasu al'ummar Fulani a jihar Niger. A cikin makon jiya ne dai aka ba da labarin cewa waɗannan mutane sanye da kayan 'yan banga sun auka a garin Adogon Malam ta yankin ƙaramar hukumar Mashegu. har sun kashe sarkin garin mai suna Malam Sa'idu Abubakar da ma wasu tarin filanin masu yawa. Gwamnan jihar Nijar dai Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wannan kwamiti ya kunshi ƙwararru a kan sha'anin tsaro da kuma shari'a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ɗanladi Ahmed. kuma zai share wata guda cir yana gudanar da aikin binciken. Lallai an yi mummuna aiki a mashegu wanda mu a matsayinmu na gwamnati ba mu ji daɗin shi ba kuma mun ɗauki mataki na bincike shi samun kafa wannan kwamiti da kai magana su je su yi mana bincike su gano mana me ya jawo wanga rikici da kuma su wane ne suka ɗauki doka a hannunsu suka ga cewa su sun kai su ɗauki rayukan mutum ko ma dai ya aka yi in aka gama bincike za mu yi amfani da wannan rahoton. Tun da farko dai ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ce ta buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta gudanar da bincike a kan wannan al'amari. Bisa la'akari da yadda lamarin ya yi munin gaske, Alhaji Husaini Yusuf Boso shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. Har yanzu ba a bar Fulani suka shiga suka gagawa ba, balle ba a yi zana idansu dukiyansu kuma suna nan suna mutane nan suna nan suna yankawa suna ci don haka ƙasanmu yana da doka ya kamata mai girma gwamna ya ci ga wanga abun ya bar jin maganan wasu 'yan siyasa na bayan fage suna gaya mai labarin da ba gaskiya ba ne su ce ai mutum biyu ne ko uku ko kuma ba a san wanda suka yi ba. Kaman hillani nawa aka kashe a wannan al'amari. Wallahi ba mai iya kirgawa mu dai mun tabbatar har ga Allah wanda suka zo mana suka gaya mana to gawan da ke dajin nan ya fi gawa ɗari biyu sannan ba a yadda ma aka je aka ɗauko gawakin ba sai dai wanda aka yi a dogon malam wanda su suna da wakilai a gwamnati suna da ido su ana ta lissafi ana faɗi gawa kaza ne amma gawakin da ke daji wallahi tallahi ba mai iya cewa ga yawansu. Tun bayan da wasu ‘yan bindiga suka hallaka mutane goma sha takwas a lokacin da suke sallar asuba a garin maza kuka ne dai a cikin makon da ya gabata. Wannan matsala ta kisan jama'a a yankin ta ta'azzara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.